الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام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 فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda na fuskanta majority sun fi so a yi da hausa to za mu saufa na mu ra'ayar aglabiya amma za mu rika sarhawa da shi kansa larabcin na san dai kusan kowa a nan yana jin larabcin wanda ba ya daga hannu tawali'u kawai ya yi amma na san yana ji saboda na san dukkaninku nan ɗaliban ilimi ne waɗanda suke karantarwa suke karatu saboda ka babu wani larabcin da za a yi a wayance musu sannan abinda za mu karanta fanni ne wanda yake fanni ne na ilimi zalla wato idan ka ce ilimi zalla ina nufin babu wani abu da yake da alaka da wa'azi ko tsoratarwa ko firgitarwa razanarwa a'a magana ce ta ilmul ala ɗaya daga cikin ilimin muka waɗanda ake amfani da su ko malamai suka yi amfani da su a da can da yanzu wajen tantance hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama da rairaye su da bayanin hadisan da suka inganta da wanda ba su inganta ba shi kansa wannan ilimin to harshen larabci ya fi dacewa da shi kamar yadda sauran ulumul ala suka fi dacewa da harshen larabci kamar yadda ka san ba za a koyar da da nahau da hausa ba ba za a koyar da sarfu da hausa ba ko a koyar da balaga amma da hausa ko a ce za a koyar da tajwidi akwai abin mamaki da har za ka ga wasu sun yi rubutun surbuta littafin tajwidi da hausa wanda an san cewa shi alkur'ani bai yiwa a karance shi sai ta hanyar talaki wato sai ka tsaya gaban malami kana faɗa yana sauraron ka yana kallon yadda kake faɗar haruffan yana gyara maka amma kai kaɗai don ka ɗauki wani littafi an ce maka gunna a ce wai gunguni ka fahimci mai ake nufi kaga ai ba zai ba yadda za ka fahimci wani gunguni gunna ake nufi to kada mu ci lokacin mu da yawa za mu fara karatu cikin littafin alfiyatu suyuti wanda mala ibrahim <clears throat> har ya fara fusgar ku kun yi gaba a guje za ka za mu karanta wasu baitoci ah, daga ciki mu yi sharhin su bakin gwargwado sharhin dole ya zama takaitacce ba za mu iya dogon sharhi ba duba da lokaci ah, sannan kuma <clears throat> wato abinda muke so mu karanta muna so mu dan yi karatun da dan yawa saboda ya zama mabudi ne kuna miftahan zama makudi ne da zai bude wa ‘yan uwa hanya ko da bayan daura ɗin mutum zai iya ɗorawa ya ci gaba yanzu za mu saurari karanta baitocin farko na mukaddima daga shi bakin ɗan uwa mal ibrahim ثم نشرح هذه الأبيات ثم بعد ذلك ننتقل إلى أبيات أخرى وهكذا فيا حبذا لو تحفظون هذه الأبيات لأن حفظ علم العالة من أهم ما ينبغي أن يقوم به طالب العلم shi yasa ma aka yi abin a cikin waƙe don ya yi daɗi ya yi sauƙin cewa mala ibrahim bismillah bismillahir rahmanir rahim zan aji sosai لله حمدي وإليه أسند وما ينوب فعليه أعتمد ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمد وهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والساق والله يجري سبب الإحسان بسم الله الرحمن الرحيم وانا الفيا تا امام السيوطي جلال الدين عبد الرحمن ابن الكمال ابن ابي بكر السيوطي الشافعي السيوط غري ne a cikin Masar har yanzu haka ake kiran garin Asyut wanda aka haifa a garin ana ce da shi asu bi dhammi sin ba sayuti ba a ba as ko kuma al-asyuti al-asyuti duk suna fada an haifi shi mai wannan manzuma a ranar ko daren lahadi farkon watan rajab shekarar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana 849 wanda ya rayu a garin Masar kuma ɗaya daga cikin manyan malamai wanda Masar ta haifar wanda kuma ya ba da mawa mai tsoka wajen haɓaka ilimi wanda har yanzu iliminsa yana da ana morarsa asalinsa ba shafi'i ne ko in ce mazhabar shafi'iya ce amma ko kula a ƙasar nan kusan tafsirul jalalai ne wanda yana ɗaya daga cikin mutane biyu da suka rubuta tafsirin yana ɗaya daga cikin mutane biyu wanda suka rubuta tafsirin a kusan shi ne aka fi karantawa musamman a shekarun baya kafin shek abubakar gumi ya rubuta nashi tafsirin radul azhan kusan kowa da kowa tafsirin ne yake dauka ne da mutane biyu manya su su ake nufi da ne jalaluddin al-mahalli da kuma jalaluddin as-suyuti kowannen su ana masa lakabi da jalaluddin shi yasa ake cewa tafsirul jalalain wato tafsirin manyan mutane wanda suka hidimta wa addini su su biyu to kaga duk da cewa shi ba shafi'i ne kasar nan kuma ana tutiya da malikiya amma duk da haka tafsirin sa ya samu karbuwa sosai shi ake rika karantawa ya yi rubuce-rubuce da dama masu ɗimbin yawa wanda kusan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa yawan rubuce-rubuce a tarihin a tarihin musulunci akwai mutanen da suka yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa a tarihi wanda ake su kamar irin su abul faraj ibn al-jauzi kamar abul wafa ibn aqil kamar ibn taymiya to suyudi yana cikin waɗanda ake lissafawa cikin waɗanda suka yi rubutu kuma kusan da wuya ka samu wani fanni daga cikin fanninnika na ilimi da suyudi bai da rubutu a kansa kusan ko ina yayi rubutu ya bar wato wani littafi waɗanda ake ake karantawa ah, suyudi ya rasu shekarar hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 911 wato farkon karni na goma yanzu kun ga muna karni na goma sha biyar to a farkon karni na goma ya rasu 911 to wannan alfiyarsa ce da ya rubuta alfiya tana nufin wani waƙe da aka yi mai ɗauke da baiti dubu ko dubu biyu wato alfiya din nan ko da ya zama nisba ce zuwa ga alf ko ila alfai duk ana faɗa alfiya nisba ila alf ko kuma alfai duk da cewa shi dashi baitocin ba su kai dubun ba dubu ne ina jin ba shida ah, to amma dai shidan ba za ta hana a ce dubu ba saboda haka wannan alfiya tashi ah, ya tattara nau'uka na ilimin hadisi daban-daban wanda malaman hadisi suka yi magana a kansu kuma shi da kansa ya yi ma littafin sharhi ya yi ma wani alfiyar sharhi duk da bai karasa sharhin ba ya fara rubutawa bai kammala ba Allah karɓi sunan sharhinsa al-bahrul ladhi zakhar fi sharhi منظومة مصطلح أهل الأثر تو البحر الذي زخر في شرح منظومة مصطلح أهل asar wanda an buga iya abinda aka samu amma bai kammala shi ba ina jin ya tsaya a a mabhasin mursal inda ake magana akan hadisi mursal da ya kare wannan littafi da ya zama littafi ne wanda zaka iya cewa shakundum wanda kusan sai yafi kowane littafi fadi a harkar ilimin hadisi kusan ya tattaro abubuwa da yawa da yawa a ciki Ah, sannan bayan shi akwai malamai daban-daban da suka yi wa littafin wato wannan manzuma tashi sharhi bayan shi kansa akwai wani da ake kira Muhammad Hijazi ibn Muhammad Ash-Sha'rani Al-Qalqashandi wani malami ne da ya rayu a karni na ɗaya. to yayi masa sharhi shi ma ya sa masa istiqsa'ul athar bi manzumati ilmi al-athar Istiksa'ul athar bi manzumati ilmi al sannan akwai sharhin Muhammad Mahfuz at akwai wani malami mai suna Muhammad ibn Mahfuz at Shima shi ma yayi mata sharhi ɗan takaitacce sunan sharhin sa Manhaj Zawi nazar bi sharhi alfiyat al-athar wannan littafin shi yana nan a bige an buga shi da dadewa ma amma dan takaitacce ne haka baya da tsawo sannan akwai dan takaitaccen sharhi da Ahmad Shakir Ahmad Muhammad Shakir wani fitaccen malamin hadisi a Masar da yayi masa shi ma dan sharhi ne a dan takaitacce kamar dan karin bayani yake akan wasu baitoci amma ba dogon bayani ba in wasu abubuwa da yake ganin ya kamata ya kara fito da su su yayi to banda shi akwai Muhammad Muhyiddin abdulhamid Hamid shi ma wani malami ne a ƙasar Masar shi ma yi masa ɗan taƙaitaccen sharhi duk da dai shi sharhin sa ya daddara na Muhammad Shakir girma amma dai ya daddara na Ahmad Shakir girma amma dai ba wai babba bane sosai sannan akwai hashiya ta malamin nan Salihul Fulani yana da hashiya wato shi ma ɗan karin bayani ne da yake yi akan wasu baitoci ko wasu kalmomi a cikin a ɗin. manzuma banda shi akwai sharhin is'afu zawil watar bi sharhi manzumati bi sharhi durar fi ilm al wannan wani ɗan Itofiya ne yana nan da ransa ya rubuta sunan shi Muhammad Adam al-Isyobi Muhammad Ali ibn Adam al-Isyobi yana nan da ransa a Makka to ya mata sharhi a sifili biyu Suyuti ya sa wa wannan alfiyar tashi suna ya sa mata suna sunanta Nazmud Durar fi ilmi al-athar sunan da ya ba wa eh, alfiyar tashi kenan Nazmudurar Durar fi ilmi al-athar bayan bismillah bayan yayi bismillah duk da malam ibrahim bai karanta mana bismillah ba ya ce dai qala al musannifu ko qala nazimu rahimahullahu ta'ala lillahi hamdi an nazim abinda yace bismillahir rahmanir rahim lillahi hamdi wato sai da yayi bismillah sannan ya shiga ya shiga abin nan kuma wannan kun san cewa kusan sunna ce ta ta magabata duk sanda za su yi littafi sukan buɗe shi da bismillah don neman albarka da kuma neman taimakon Allah da agajinsa akan abin da za su yi don haka sukan yi tabarruki da bismillahi don haka shi ma sai da ya fara cewa bismillahir rahmanir rahim in kaga a wanda aka baka ba bismillah to gogewa aka yi amma su yi ya sa bismillah sannan ya bayan bismillah sai ya biyo ya biyo da hamdala wannan wai duk koyi ne da alqur'ani da abin da aka fara da shi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil to shi ma bayan yi bismillah sai ya ce lillahi hamdi kaga kamar yana koyi da Alƙur'ani mai girma ko ce lillahi hamdi wa ilaihi astanid wa ma yanubu fa alaihi a'tamid thumma ala nabiyyi muhammadi khairu salatin wa salamin sarmadi yace lillahi hamdi wa ilaihi godiya ta ga Allah shi kadai take shi yasa ya kaddamar da da khabar lillahi din shine khabar din hamdi shine mubtada muakhar kaddamar da khabar taqdimul khabar huna ala al ala al mubtada li yadulla ala al hasri ay la ahmadu ghayrahu la ahmadu siwa wato godiya da kirari da yabo da jinjina duk Allah nake yiwa wa wa ilaihi astanit wa ilaihi a'tabit wa atawakkal gare shi shi kadai wa ma yanubu fa alaihi a'tabit wa ilaihi kuma gare shi kadai nake komawa in nemi mafaka in nemi majingina wato shi kadai nake jingina a wajensa ah, ah, astanid ay altaji gare shi shi kadai nake komawa da in nemi mafaka shi ma kaga sai kaddamar da khabar alal mubtada' dan ya nuna cewa kamar baya da wani wanda yake neman mafaka a gurinsa sai Allah qul inni lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada wa ma yanubu fa alaihi a'tabit duk abin da yazo da zai zama matsala to a ga Allah kadai nake dogaro ma yanubu ai ma yusibuni minan nawaibi ma yusibuni minan nawaibi an nawaib hiya al masa'ib wal duk abin da zai kawo min matsala da cikas to ga Allah kaɗai nake dogara domin ya yaye min wannan abin da ya same ni to bayan ya yi yabo da kirari ga Allah sai kuma ya kawo maganar salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama domin wannan ita ma sunna ce ta malamai wato da farko ya bude da bismillah ya biyanta da hamdala sannan kuma ya ukunta ya ukunta sa da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ce summa ala nabiyhi muhammadin khairu salatin wa salamin sarmadi sannan bayan godiya abinda zai biyo bayan wannan amartaba, martaba da, da daraja da matsayi shine salati wannan summa din ita ce suke cewa littartibin rutabi wato amartaba martaba kuma abinda zai biyo bayan godiya ga Allah shine salati domin rutubar tana zuwa bayan alhamdala ne bayan kirari ga Allah kuma babu wani abin da ya kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ala nabiyhi daga dama ka ce ala nabiyhi bil bit tashil aw bil hamz duk ɗaya ne ala nabiyhi ko ala nabiyhi duk akwai kira'a da ta zo da duka biyu ko ala nabiyhi muhammadin muhammad ko dai zama badal ne ko aqfu bayan ne a bisa ga annabinsa wane ne annabinsa shine muhammad khairu salatin wannan shine mubtada muakhar thumma ala nabiyhi ala nabiyhi muhammadin wannan mubtada khabar ne muqaddam sannan khairu salatin wa salamin sarmadi shi kuma mubtada ne muakhar abin nan eh, mubtada ne muakhar shi ma don dai ya nuna hasr don yafi yafi karfi a balaga kamar yadda kake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ka faɗi wanda shi kake bautawa kafin ka faɗi bautar kai kadai muke bautawa wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakonka yafi ka ce na ko nasta'inuka a ka'idar larabci don kace na abu duka ta yi eh kuna bauta masa din amma kuma mu kuna bauta ma wani abu daban nasta'inuka muna neman taimakonka eh ta yi amma kuma ta yi kuma har ila yau akwai kuma wasu daban da kuke neman taimakon su to amma aka kaddamar da al maf'ul al ma'mul ala amilihi to wannan yufidu al hasr a gurin malaman balaga kamar kace wahdaka a'budu wala a'budu ghayraka wahdaka asta'inu wala asta'inu ghayraka to kai kadai nake bautawa to haka nan yace summa ala nabihi muhammadin khairu salatin wa salamin sarmadi kamar yana cewa mafificiyar salati da sallama na har abada ba wani wanda ya cancanci irin wannan kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abin da larabcin nashi yake nunawa khairu salatin wa salamin sarmadi sarmadi shine na har abada wato abadi shine ma'anar sarbadi din wato ya hada salati da sallama domin haka nassin yazo sallu alaihi wa sallimu taslima to bayan ya yi hamdala da salati sai kuma ya ce wa hadhihi alfiyatun tahkid durar manzumatun ha ilmal asar فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والتساق والله يجري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان سيتي وهذه ونن دنن لكوكي غني ألفية ألفية ألفية alfiya ونن إشارة amma ga wani abu da yake kwakwalwarsa tunda yanzu ya fara ya fara yin abin sanda ya dau alkalami yana rubutu babu alfiyar ma an gane sanda zai fara rubutu ina alfiyar take tana ba bata je kan takarda ba amma ya fara ya ce maka wahazihi wahazihi wannan abin da yake cikin kwakwalwata wanda ban rubuta ba alfiyatun alfiya ce kuma ta yiwu sai da ya gama rubutawa ya rubuta muqaddima ko sai ta zama wannan da na gama rubutawa alfiyatu duk da dai galibi suka rubuta mukaddimar tun ma kafin su gama rubuta su gama rubuta littafi yanzu a tsarin rubutu ne na zamani sai ka gama rubuta littafi zaka rubuta mukaddima amma su da can sai a fara mukaddima kafin a yi littafi shi yasa sai ga wani littafin ba a kai karshen sa ba mai shi ya rasu ko ya daina aikin amma kuma gashi da mukaddima an gane ko wa hadhihi alfiyatun tahtid durar wannan alfiya ce wacce take baka labarin wasu abubuwa masu tsada wasu gwalagwale wasu duwar wasu masu tsada shi yasa yasa mata yasa mata suna nazmud durar fi ilmi al-athar to dan yayi maka ishara zuwa ga sunan da ya zaba mata shi yasa ya kawo kalmar durar durar jam'u durra durra kuma shine wani dutse na abin da dutsen lu'ulu'u shi ake kira durra lu'ulu'u babba shi ake cewa durra wato anan ya kwatanta alfiyarsa da da lu'ulu'u dan ya nuna cewa wannan littafi ne wanda yake dauke da bayanai masu tsada masu tsadar gaske ce manzumatun ko dai ka ce manzumatun ya zama kamar sifa ce kashifa tunda ya ce alfiyatun manzumatun manzuma din tana fassara maka alfiya din alfiya din nan ba za ta zama alfiya ba sai ta zama a waƙe sai ta zama a cikin nazmi nazm shine waƙe abinda muke ce ma waƙe to sai ta zama a cikin waƙe sannan take zama alfiya ba za ka zo kawai kai ta rubutu ba ka ce kai alfiya ko kai ta rubutu yadda ka ga dama kana raba layi ka ce alfiya kai a sai ta zama a cikin waƙe a zube mai zubi na waƙa mai mai ka'ida to saboda haka da yace alfiya sai kuma yace manzuma kaga kaga ita ce ake kira ake wannan ita ce ake cewa sifa kashifa sifa kashifa malamai suna kiranta sifa kashifa lianna takshifu an halima qablaha kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa لا يحل دم امرئ مسلم يشهد an la ilaha إلا jinin mutum musulmi mai cewa la ilaha illallah bai halatta ba akwai musulmin da baya cewa la ilaha illallah babu shi kalmar yashhadu an la ilaha illallah sifa ce kashifa don tana ƙara bayyana maka wane ne musulmi kama a ce jinin musulmi musulmin nan shine mai cewa la ilaha illallah an gane wanda ita ce ake cewa sifa kashifa manzumatun ko kuma ta zama manzumatan bin nasbi sai a ce hal ne ai hala kauniha manzumatan wato in ka ga dama ka karanta ta manzumatun ko ka karanta ta manzumatan baka baka da kisi ba waihi ba eh malam daud <laughs> dammantuha ilmal asar wanda na kunsa mata ilimin wato asar hadisi al'asar zai zo yi magana akan menene asar hadisi ana kiran shi al'asar don abin da aka ruwaito shi daga annabi sallallahu ana ce masa asar haka da abin da aka ruwaito daga sahabbai shi ma ana ce masa al'asar dan kowannensa kowannen shi ba za a same shi ba sai ta hanyar bin diddigi daga nan aka samu kalmar asar kun san asar shine alamar taku ko alamar tafiya to ba za ka yi ka samu ilimin hadisi ba sai ka bi diddigin sa ta hanyar wane ya ji daga wane wane daga wane har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam amma kawai kawai wanda zai kawai kawai ya fado yana cewa annabi ya ce amma idan ga ina aka samu babu babu wani bin diddigi babu asaratin min ilmin wannan magana sawa tsatsiya ce ba ta da amfani to shi yasa suke ce masa ilmul asar sai ya ce fa'iqatun alfiyatal iraqi fil jam'i wal ijazi wattisaqi akwai zainuddin al-iraqi wani malami daga cikin malaman malaman ibn eh, suyudi wato malaman malaman malaman suyudi ne ba ma malamin suyudi bane malamin malamin sa ne to yana da littafi yana da shi ma alfiya da yayi ana ce da ita at-tazkira wa tafsira at-tazkira wa tafsira to shi ma yayi alfiya inda yayi waƙi littafin ibn salah ya waƙe muqaddima ta ibn salah ya ta a cikin waƙe ya faɗi dukkan nau'o'in da na hadisi guda 65 da ibn salah ya kawo a cikin littafin sa ulumul hadis to shi su yudi tunda ya zo daga baya kaga zai ga ta ta iraki tunda har zai tashi to da ya kamata ya kawo wani abu da zai zama ƙari duriya akan abin da Iraki ya kawo in har ba zai kawo wani karin abu to da me zai yi an gane ko zaka san zaka yi littafi to kasancewa wani abu ne zaka ƙara wa masu karatu wanda babu shi a littafin da ya gabata amma in an yi littafi watakila ya fi naka kai kuma ka zo ka yi wa ka zo ka ɗauka ka yi naka shi gwalgwale ka cike ma ka yi littafi wannan ba baya daga cikin abin da ake so ana samu a fagen ilimi ana so in za ka yi littafi to ka tabbata waɗanda suka riga ka yanzu za ka yi wani abin da mai karatu zai amfana da shi ɗoriya akan abin da wanda ya gabace ka yayi don haka siyudi tun da ya ga ta iraki irakin nan babban malamin hadisi ne kusan a zamaninsa a masar ba masa manyan malaman hadisi da suka yi suna kamar irin su ibnu hajar sai da suka amfana da da iliminsa yana cikin malaman su to kuma gashi yayi at-tafsira wa tazkira at-tazkira wa tafsira ita ma alfiya ce to suyudi zai zo ya tashi to me zai kawo doriya ƙari akan abin da iraki yayi to shine nan yake gaya maka eh hakan yayi fa'iqatun alfiyatar Iraki ta dara alfiyar Iraki, ame fil jam'i wajen tattara wasu masail da suke cikin shi tashi babu su a cikin alfiyar Iraki, wal ijazi da kuma takaita bayani wani lokaci akwai abin da za a faɗe shi a baiti ɗaya ko biyu ko ɗaya da rabi Ah, shi kuma iraki ya faɗi shi a baiti biyu misali shi ya takaita shi ya yi shi a cikin ɗan ƙanƙanin ɗan gajeren baiti ɗaya ko kuma a ƙasa da baiti biyu wacce saƙi da kuma wato yadda ilimin abin nan ah, nau'ukan da zai faɗa su zama a tsare a jere wani yana bin ɗan uwansa ba tare da wawwatsa su ba ba tare da tsari ba to idan muka mutum ya duba duka alfiyoyin biyu zai ga cewa eh suyudi abin da ya faɗa haka ne ba wai kawai cika baki yake ba a sauran zai rika cika baki kuma in ka zo ka dubi abin sai ka ga duk bai kai haka ba to shi gaskiya ba cika baki yayi ba akwai ƙare-ƙaren wasu abubuwa da ya faɗa na ilimi kusan a yadda wasu manazarta suka yi bincike sun samu wajen ƙarin fa'idoji na ilimi 270 a cikin alfiyar suyudi wanda babu su a iraki wanda wani ma zai iya cewa ya fi haka iya yadda ya kai ga bibin diddigi da sakale-zakalensa amma dai abinda suke faɗa 270 sannan akwai baitoci ƙari a kan na iraki baitoci ko rabin baiti akwai ƙarin wajen 480 kaga wannan ba ƙari ne kaɗan ba sannan iraki ya waƙe littafin ibn salah ne ulumul hadith wanda aka fi sani da muqaddima abinda ibn salah ya faɗa a cikin littafinsa nau'i 65 ne don haka shi ma iraki kan waɗannan nau'i 65 ya takaita yayin da shi ɗaya da ya zo sai da ya faɗi nau'i 77 kaga nan ma ya ƙara wajen guda abin da nau'i goma sha uku sha biyu to saboda haka akwai abin da ya faɗa ɗin haka ne ce fa'iƙatan alfiyatar Iraki filjam'i jam'i wal ijazi wal ijazi da wajen ba da abu a takaice idan muka ɗauki misalin hadisi sahihi a cikin alfiyatul Iraki inda Iraki ya ta'arifinsa baiti biyu yayi ce fal awwalul muttasilul isnadi bi naqli adlin dhabit al fuadi am mislihi min ghairi ma shuzuzi aw illatin qadihatin fatuzi kaga baiti biyu amma suyuti sai yayi ta'rifin sa a baiti ɗaya da rabi ce haddus sahihi musnadun bi waslihi bi naqli adlin dhabitin am mislihi ولم يكن شذ ولا معللا wannan baiti ɗaya ne da rabi kaga an samu ijazi yayin da shi kuma yayi yi baiti biyu to sai ce wallahu jiri sabigal ihsani Allah ya gudanar da ihsani cikakke kyautayi mai yawa sabigal ihsani wannan min babu idafati a sifati ila mawsufiha ai al-ihsan sabigi sabig din sifa ce al-ihsan shine mausuf amma aka yi idafar sifa ila mawsufi kamar kace al-ihsan as-sabiqi as-sabiq shine at-tam wato cikakken tautatawa da tautayi Allah ya gudanar da wannan li gare ni walidawil walahu da shi iraki saboda shi ya riga kusan shi yasa na aturba turba walidawil imani da sauran mu'minai wanda haka ya kamata duk sanda ka zo wani yayi abu kafin ka to in ka tashi ka faɗi shi ka faɗi shi kuma ka masa addu'a saboda ala akalla kai ne shi ya sa ka a turba shi ya wato fara haskaka maka hanyar ka bi ba kamar yadda wani lokaci mutum zai karu da da aikin wani ba ko ilimin wani amma in yazo yayi buris wani lokaci ma ya rika kafafa da abin da ba shi yayi ba eh, yuhibbuna an bi bima lam yaf'alu dan ayaba masa akan abin da kuma ba shi yayi ba saboda haka sai da ya faɗe shi ya faɗi kuma inda ya tashi ta ɗara ta iraki to kuma dan kada ka ce wato kamar ko ya tauye shi ne ko ya abin nan sai ya yi addu'a da a ciki ya yi wa kansa ya yi wa ainihin shi iraki sannan yawa muminai gaba daya duk da cewa iraki zai shiga cikin muminai duka amma da ya ware shi da addu'a saboda matsayin da yake da shi akan wannan sha'ani ita wannan alfiya ta ta wanda yanzu mu karanta baiti 100 in Allah ya so a ciki a kwana uku safe da yamma to shi ya rubuta ta a kwana biyar ne dukanta a kwana biyar ya ce ya rubuta ce zammantuha khamsat fi khamsatil ayyami bi hikmatil muhaimin al-allami yace ya ya tsara ta ya rubuta ta a kwana biyar bi qudratil muhaimin al-allami da kudura ta ubangiji mai iko akan komai khatamtuha yawm al-khamis al-ashiri ya sahi min shahri rabi'il akhir ranar alhamis ranar alhamis ta abin nan ta ƙarshe ta watan rabi'ul sani watan watan da ya wuce min ami 81 riwa 80 allati ba'da 800 lil hijrati ce ba a shekara ta hijira 881 hijira ta 881 watan rabi'ul sani ya gama wannan alfiya mu je malam قال حد الحديث وأقسامه حد الحديث علم حديث ذو قواد نام الحق بضربها أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود اي يعرف المقبول والمرفوض والسند الإخبار عن طريق متنك الإسناد لدى فريق والمتن مدها إليه haddul haddu haddul haddul wa aksamuhu wato haddul hadisi shine ta'rifin menene hadisi kuma nawa ne kashe sa wannan shine abinda zai yi magana a wannan matashiyar duk da cewa bai tsaya akan kashe-kashen hadisi da bayanin mai hadisi da kashe-kashensa ba ya ƙara wasu abubuwa Ah, kamar yadda kuka sani eh, wani lokaci mutum yakan ƙara akan abin da aka koda tambaya ce aka yi masa ya tashi an sa ya dan kara wani abu saboda sanin cewa abin da zai ƙara yana da alaka da tambayar da aka yi masa shi mai tambaya zai so ya san wannan koda da ko bai tambaya ba lokacin da abdullahi al-mudlaji wani mutum wanda yake safara da tafiye-tafiye akan jirgin ruwa ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sukan yi tafiya a cikin teku da ruwansu kaɗan na sha wanda suka yi guzuri da shi idan suka ce za su yi alwala da wannan ruwan to za a wayi gari ba su da ruwan sha ga su kuma a cikin tsakiyar teku to sa yi alwala da ruwan teku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu yace ruwansa shi wannan teku mai tsarki ne kaga ya bashi ansa sai kuma sai ya kara masa da alhillu maitatuhu mucin cikin sama ma halal duk da bai tambayi batun mushe ba shi batun alwala yayi saboda kada su yi alwala da ruwan shan su kuma a waye gari ba su da wani ruwan da za su sha saboda haka ya tambaya sa yi da na teku annabi ya ce eh ruwan teku mai tsarki ne mushen cikin sama ma halal sai ya kara masa wata ansa da bai tambaye shi akan ta ba saboda ya san cewa tun da ya zo yana tambayar sa akan ruwan teku sa ya alwala da shi wata rana zai dawo ya ce to mushen ciki fa ma ci saboda muna cin karo da shi kuma muna jin yunwa ma ci ko ba ma ci ba to tun kan ma ya zo annabi ya hararo sa sai ya ce masa alhillu mai ta tuhu saboda haka malamai suka ce baya dacewa mai bada fatawa ya kara akan fatawarsa fatawar da aka yi masa amma idan ya fuskanci akwai buƙatar shi mai fatawa ya san wannan hukuncin koda bai tambaya ba ba komai zai iya ƙara masa amma kai masa ƙarin da zai ma manta me yake me ma me ma ya tambaya ko kuma ya masa ƙarin da gaba ɗaya ma zai rikita masa ƙwaƙwalwa, ya shiga kawo masa kashe-kashen malamai da inda wannan ya ce kaza wancan ya kawo hujja wannan ya rushe hujjarsa to karshe ma dai ba zai sai ya dai sake tambaya to shi yanzu ya hukuncin yake kaga duk wannan dogon bayanin bai bai amfane shi komai ba to shine ce ilmul hadisi zu qawani na tuhad idrabiha ahwalu matn wa sanad fadhanika al mawdu'u wal maqsuudu an yu'rafa al maqbulu wal mardudu shi ilmul hadisi zu qawani na tuhad Ilimin hadisi wani ilimi ne wanda yake da dokoki dokokin nan kuma waɗanda ake yi musu haddi wato ake bayaninsu yudura biha ahwalu matnin wa sanad ta hanyar su waɗannan dokoki ake gane halin da sanadi yake ciki ko halin da matani yake ciki ake gane halin da sanadi yake ciki ko halin da matani yake ciki matani dukkan hadisi dole ya kunshi waɗannan abubuwa guda biyu matani da sanadi sanadi mazajen da ake koro hadisin da shi da su sannan kuma matani shine abin da hadisin ya kunsa kamar yadda zai zo ya gaya maka a cikin bayaninsa to ta yaya za ka gane halin da sanadi yake ciki ko ya za a gane halin da matani yake ciki a karba ko ka a karba ya ce to ta hanyar ilimin hadisi ta hanyar wannan dokoki da ka'idoji da malamai suka shimfiɗa ta haka ake ganewa to wannan shine abinda ake kira alhaddu malamai suna kiransa alhaddu alhaddu a gurin a gurin malamai shine maganar da za ta bayyana hakikanin abu shine qaulun dallun ala mahiyati shay'i ana so ka faɗa hakikanin ya abu yake to maganar da za ka yi don ka bayyana hakikanin wannan abu shi ake kira haddi suna kiran shi haddi domin shi yake sanya wato shamaki tsakanin wani wasu abubuwa biyu kasu haɗu da juna abubuwa guda biyu kasu haɗu da juna a fahimci wannan ya yake wannan kuma ya yake kada a cakuɗa wannan da wannan shi yasa suke kiran shi suke kiran shi haddi to wannan shine tarifin da ibnu jama'a izuddin ibnu jama'a yayi wa ilimin hadisi cewa ilmun ne zu qawaid ma'rifatul qawaid هي علم نزو قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد سيتي فذلك الموضوع wato da matani zanika damiri ne da yake kuma ga abubuwa biyu ai tasniya ce ta za za fa zanika burhanani zani an cire haɗin muka ce hazani kun san hadin ismul ishara ne zadin shine abin hadin harfu tanbih ne zadin shine ismul ishara zani tasniya ce ta za waɗannan biyu menene guda biyu almatnu was sanadu kaga ya ishara da suke komawa zuwa ga mudafun wa mudafun ilai ta yi ishara zuwa da suke komawa zuwa ga mudafun ilai akwai sabani na malamai ana yin ismul ishara yana koma gun mudafun ko gun mudafun ilai wasu suka ce ai duk sanda ismul ishara ya kamata in dai za a kawo wani ismul ishara ya kamata ya koma zuwa zuwa ga ga mudafun ba mudafun ilaihi ba wasu suka ce a ba komai zai yiwu ce idkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fiha damirin nan naha ina yake koma abwaaba ko jahannama din udkhulu abwaba jahannama abwaba shine mudaf jahannama mudafun ilai khalidina fiha damirin hadin ga me yake komawa ga jahannama kuma jahannama mudafun ilai ne ba mudaf ba ba laifi dan ya ce zani kuma yana komawa ga matini da sanad duk da mudafun ne an gane ku fadhanikal mawdu'u wannan shine mawdu'in ilimin musala. wato akan menene wacce wacce zawiya ce ilimin musala yake da barniya a ciki yake kai kawo a cikin ta zawiyar da yake kai kawo rukunin da yake kai kawo a cikin sanadi ne da mutum. wal maqsudu kuma manufa ko gaya ko samara amfanin da ake so a cimma ta karkashin wannan ilimi an yu'rafa al maqbulu wal mardudu a san wani hadisi ne karbabbe wane ne ba karɓaɓɓe ba wane sanadi ne karɓaɓɓe wane ne ba karɓaɓɓe ba wane matani ne karɓaɓɓe wane ne ba ba karɓaɓɓe ba kaga anan ya faɗi ta'arifin ya faɗi ta'arifin ilmul hadis ya faɗi mawdu'in ilmul hadis sannan kuma ya faɗi samaratu ilmul hadis haka ne ya faɗi abu uku waɗanda waɗannan su ne suka fi komai muhimmanci. cikin mabadi kulli fannin da ake faɗa inda mabadi kulli fannin ashara alhaddu wal mawdu'u thumma samara wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismu listimdadu hukmu shari' مسائل والبعض بالبعض wa man درى الجميع حاز sharafa. waɗannan abubuwa guda goma waɗanda ake cewa duk fanni da zaka karanta to ya kamata ka san waɗannan abubuwa guda goma da farko ka san menene shi wannan fannin me ake nufi da shi shine alhad shine ta'rifi wanda shi yi maka anan zo qawanina tuhad biha yudra ahwalu matn wa sanad ka san maudu'i kan me yake magana shi wannan ilimin shine ya gaya maka maudu'in sa yana magana ne akan matani da sanadi sannan samara menene amfanin ka san wannan ilimin me zaka mura dan ka san shi wal maqsudu an yu'rafa al maqbul wal mardud kaga nan ma ya faɗa maka na uku sannan wa nisba me nisbarsa me sa da ilimin addini me sa da ilimin addini sa da ilimin addini da shi ne ake sanin karɓaɓɓiyar magana ta manzo Allah da za a bauta Allah da ita kaga wannan shine nisbarsa da abin nan fadluhu me falalasa me falalasa nadara Allah imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'a fa rubba muballighin aw min sami'in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga masu neman ilimin hadisi kaga wannan falala ce ta ilimin hadisi alwadi waye farkon wanda ya fara magana akan wannan fanni duk fanni akan so ka san waye farkon wanda ya fara bincike alal aqalla ya fara rubutu akan sa babu shakka sahabbai su suka fara bankado mana wasu abubuwa da suka shafi ka'idojin wannan ilimin musamman ma wajen bi wato musamman wajen tsantseni wajen karɓar ruwaya ba kowa ne kawai in ya zo ya faɗi magana shi shikenan sai a sallama masa a tafi akan haka take ba muna da ruwayar Abdullahi dan Abbas wanda Bushair ibn Ka'ab al-Adawi ya zo gaban sa yana ta gaya masa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn Abbas yana kauda kai yana faɗa yana kauda kai ce shi ban ni ban gane ba wai abinda nake faɗa din ne ka baka gane ba ko ko a'a menene yasa kake ina cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana kauda kai shine yace masa da duk wanda yace mana kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan da nan sai mu zuro masa ido mu mika hankalin mu gaba ɗaya mu saurare shi to da muka ga mutane sun fara kwane kwane ana hawa tudu da gangara lamma rakiban nasu sa'ba wa zalul lam na'khudh illa ma na'rif sai mun san waye wurin tun tunda kai dai ba sahabi bane dole akwai wanda ya gaya maka to gaya mana shi mu san waye shi in mun ji amintacce ne mu karba ba mu ji ba mu gamsu da shi ba mu bakka da kayanka to kaga ashe su suka fara nuna mana abin nan sannan kuma imamu shafi'i ne wanda ya fara rubuta ma ka'idojin shi kuma a rubuce a cikin littafin sa risala kamar da shi ya fara fito da ka'idojin ilmul usul wannan shine alwadi wanda ake so mutum ya ya sani na kowane fanni alisim me ake kiran wannan fannin mai sunan wannan fannin kaga wanda ana kiran shi ilmu usulul hadith ana kiran shi ilmu mustalahil hadith ilmu eh, mustalahi eh, ahli al-athar duk sunaye ne da ake bawa shi wannan ilimin to ilimin duk da zaka karanta ka san kuma wani suna wani suna ake bashi al-istibdad ina ta ina yake shiru ka'idojin sa dole ka san ta ina ne aka samu ka'idojin su wannan ilimin wannan ilimin an samu ka'idojin sa daga alqur'ani da sunna da kuma aikin sahabbai da tabi'ai ta nan ne ake aka gano ka'idojin da ya kamata a yi la'akari da su wajen karɓar magana in fasi kun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum najimi. sannan hukumu share me hukuncin shari'a kan fannin da zaka koya shari'a ta yadda ko bata yadda ba da akwai abin da ilimin da zaka zo zaka koye shi duk ka gama binciken waɗannan abubuwa amma sai ka zo ka ci karo shari'a ta ce ai ba a yadda ba wannan ilimin ba a yadda a koye shi kamar ilimin tsafi aka zo ka koyi tsafi ko duba duk ka gama sanin ina aka samo shi su suka kirkiro shi waye waye waye in ka zo maganar hukuncin shari'a sai kuma ka ci ka samu cikas anan shari'a ce ba a yadda ka koya ba sai masail din da yake magana a kansu to waɗannan sune almabadi al'ashara li kulli fanni anan suyudi kawai ya kawo mana guda uku dan su suka fi komai muhimmanci an gane ko ya kawo mana alhaddu sana na biyu al-mawdu'u sannan na uku as me al din ilmul hadith zu qawani to hadd yudra biha ahwalu matn me al din al-matn menene as-samara din yu'rafu da wannan ake sanin hadisi wanda yake karbabbe al-maqbul ya ce al-maqbul dan al ya shiga da ya ce yi urahu bihi as kaga hasan bai shigo ba shi ma kuma ana karbar sa to sai ce al-maqbul kalmar maqbul za ta kunshi hasan sahihi da hasan sannan sahihi za ta kunshi sahihi li zati ko li ghairi hasan li zati ko hasan li ghairi wal mardud kalmar mardud shi ma ta kunshi dukkan wani hadisin da ba za a karba ba tun daga kan hadisin da yake da'if ghairu munjabir da'if bila jabirin har zuwa da'if ghairu munjabir har zuwa mawdu'i hadisin da kwata kwata ma an riga an yanke kauna an riga an gama hukuncin cewa dan ƙarya ne ba hadisin gaskiya bane to waɗannan sune mafi muhimmancin abubuwa guda uku cikin abubuwa goma da mutum yake fara sanin su kafin ya shiga tattaunawa akan kowane ilimi sannan sai ya shigo da tarifin sanad yace was sanadu was sanadul ikhbaru an tariqi matnin kalisnadi lada fariki ka ba da labarin ta ina matani kaza ya samo asali shine ake cewa sanat? shine al-ikhbaru an tariqi matni matani kaza innamal a'malu binniyati wannan matani ne ina aka samo shi ta ina aka samo wannan wace hanya aka bi aka gano wannan matanin annabi ne ya faɗa ce maka ai bukhari ne ya ruwaito wannan hadisi a littafinsa bukhari daga wajen wayaji a ya jawo daga wajen malaminsa al-humaidi abubakar abdullahi ibn zubair al-humaidi shi kuma malaminsa mun ji wannan mun yadda to shi gurin wayaji ce eh ya ji shi ma daga malaminsa din nan da ake ce sufyan ibn uyayna eh wannan an san shi shi ma amintacce ne kuma ɗalibinsa ne wannan kuma malaminsa ne to shi sufyan din daga wayaji ce eh sufyanu ya ji daga yahya ibn sa'id al-ansari yahya ibn sa'id eh wannan babban tabi'i ne an san shi amintacce ne amma shi ma tabi'i ne ai ba ya zauna da manzo Allah ba shi gurin waye ji ce a shi ya ji ne daga gurin Muhammad ibn Ibrahim at taymi eh Muhammad ibn Ibrahim at taymi shi ma an san shi tabi'i ne shi ma ai a wannan ba matsala to amma shi gurin waye ji sai ce a shi kuma ya ji daga Alqama ibn Waqqas Eh, alqama din da eh, shi ma babban tabi'i ne to shi alƙama ya gaya masa shi ma zai iya faɗa wani wani mutum ba sahabi ba shi a ah, shi daga Umar yaji Umar dan Khattab kaga an gama magana to wannan tace ne tariq to da hadisi haka ake bin sa ba kawai duk ka an a kala rasulullah kawai haka nan kowane ah, abin da sai ya ce kala rasulullah kuma shi kina sai a sakan masa ba to shi ne ce wannan shi ake kira sanad a baka labarin hanyar da aka gano matani shi ne ikhbaru an tariqi matni an gane ko kalisnadi da asanad da al'isnad a gurin wasu malamai abu ɗaya ne asanadu al'isnadu asali asanad masdar ne abin nan ismul masdar ne الاسناد كما kuma masdar ne asnada yusnidu isnadan al-isnad masdar ne as kuma ismul masdar ne da haka a wani lokaci akan yi amfani da sunan ismul masdar a gurin masdar Allahu ambatakum min al-ardi nabatan ambatakum nabatan nabatan ismul masdar ba ba ba masdar bane ba ba ba ismul ba ba masdar bane don masdar din ambata ne zai zama me imbatan ambata kuma sai aka ce nabata an gane ku to haka nan wasu malamai sukan yi amfani da sanad suna nufin al-isnad al-isnad a luga ana nufin ka jingina hadisin zuwa ga wanda ya faɗe shi ka jingina hadisin zuwa ga wanda ya faɗi shine isnad amaliya ce aiki ne kamar ka kawo magana ka ce wane ne ya faɗa sai a ce eh asnada khabarahu ya ya bada isnadin wani an hadisi kaza an karbo shi daga wani eh wannan isnadi ne wannan sanadi ne shi kuma sauraka shi sanadi sune mutanen shi kuma isnadi shine kawo mutanen an gane ko to malamai wasu suna hada wannan da wannan suna cewa abu ɗaya ne sai kaga an ce haza hadisun sanaduhu sahih ko a ce haza hadisun isnaduhu sahih kaga da sanadu da isnadu dan do an yi amfani da shi da ma'ana ɗaya shi yasa ya ce kalisnadi wato as-sanad kamar isnadi yake lada fariqi a gurin wasu malaman wato ba sa bambance tsakanin wannan da wannan an kirawo shi sanad domin sanad shine abin da yake ya abin nan ya abin da yayi tudu kamar tsololuwar dutse shine sanad to haka ce al-sanad kamar misali lokacin da zaka kawo hadisi ai sai ka bi ta kan mazajen kayi sama har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga akwai kamanceceniya tsakanin kalmar da shi abinda ake kwatanta ake kwatanta ake ake amfani da kalmar don bayanin sa wasu ce asarar an rufe al-mu'tamad abin dogaro domin ba za ka kawo abu ba za ka kawo hadisi ba ba kawo sanadi ba kuma ya zama hadisin nan za a dogara da shi sai ka kawo sanadin sa shi yasa zaka ga wasu malamai malamai a wasu hadisan sun ce wannan hadisin ba shi da asali ma'ana ba shi da sanadi tunda ba shi da sanadi ka kaga zancen banza ne sai ya ce wal matnu man taha ilaihi sanadu min al kalami shi kuma matani abinda ake nufi da matani shine maganar da sanadi ya tike da ita bayan an kawo wana wana wana wana kamar yadda muka bada misali da hadisin bukhari عن الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ألقمة عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ga sanadina ya kare da Umar abin da yazo shine maganar manzo Allah qala rasulullah innamal bin Niyati wannan shine matani to abinda sanadi ya tike a kansa shi ake kira matani zai iya zama maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam zai iya zama maganar sahabi ce a ka sanadi ƙarshe a ce abubakar ya ce ko a ka sanadi amma ƙarshen sai a ce umar ya ce wannan sanadi yana nan abin da ya zo daga ƙarshen sanadi shi ma sunan shi matani sai dai matanin nan kuma za a zo kowanne a bashi suna na manzo Allah ga sunan shi na sahabbai ga sunan shi na tabi'ai ga sunan shi haka an fahimta amma duk sunan shi matani wal hadith qayyadu bima udifa lin nabiy qawlan فعلا wa ونحوها wa nahwaha hakau wannan duk yana daga cikin abin da aka yafe wa masu yin manzuma kun sai ta manzuma wake ne na ilimi wato abin da ake zubawa a ciki kawai tsagoran ilimi ne ba yaban wani bane ba kirari bane ba sifanta wani abu bane ba adabi bane ilimi ne ake zuba wato ita manzuma galibi za ga daman ana ana nazumin ta ne akan akan bahrul rajis mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun to ba'rul rajis shine yafi kowane bahari sauki cikin cikin buhur na shi'ir shi yafi kowanne sauki shi yasa ma suke masa laƙabi da himarus shu'ara kowa yake kokari ya waka yake kokari ya dan dagaza sai ya hau kan rajis saboda yafi sauki yana jurewa abinda suke kira az-zihaf wal ilal zihafat wal ilal kaga anan da yace wal hadith qayyadu bima udifa baitin baitin wannan yana da alaka da baitin gaba haka ne ba zai yi ka ce wal hadith qayyadu maganar ta cika ba dole sai ka hado da da baitin gaba qayyadu bima udifa a ka'idar waka wannan aibi ne mawaka waɗanda suke yin waka haka irin ta yabo irin ta kirari irin ta wasfi ta alfahari ta waye wannan aibi ne shine suke kira aibu tadmin a waka baitin gaba ya kicika sai an hada shi da na gabansa baitin sama ya kicika sai an hada na kasa da shi wannan ba a san shi to ake kowane baiti ya ci gashin kansa to amma a irin waɗannan waƙen na ilimi ana musu afuwa ana musu rangwame ana kau da kai kun gane ko to shi yasa yace nan wal hadith qayyadu bima udhifa dole sai an hada da baitin gaba sannan ma'ana za ta cika wal hadith shi kuma hadisi wannan maf'ul ne muqaddam qayyadu malamai sun takaita shi sun masa da baibayi kalmar hadisi sun takaita amfani da ita sun mata da baibayi bima udefa lin nabiyyi ga abinda kawai aka jingina wa annabi qaulan magana ce ta baki aka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati aw fi'lan ko kuma aiki ne na manzo Allah aka kawo kama a ce sallar rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atayn qabla al-maghrib kaga wani aiki ne ko takriran wato an yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama bai hana ba ukila dubbu ala ma'idati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ci abin nan wa yake da suna an ci damo akan kabakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune ana cin damo kuma bai daka tsawa bai hana ba kaga ya yadda kenan a ci damo mai sanya ci damo je ci damansa shi dai bai ci ba amma bai hana kowa ya ci ba haka ne wannan shine takriri to duk wannan yana shiga karkashin kalmar alhadis an fahimta ko kalmar alhadis malaman hadisi sun takaita amfani da ita akan duk abin da aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama magana ce ko aiki ne ko takriri wato tabbatar da wani aiki da aka yi a gabansa sai ce wa nahwaha da makamancin waɗannan makamancin waɗannan zai abin nan a sifa alkhalqiyya za ta shigo kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama rab'an fi tuli misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba mai tso ba mai tsawo bane ba kuma wato gajere bane ba wani dogo bane tsololo ba kuma wani dan dukurkushi bane rab'an tsaka tsake yake kaga wannan sifa ce ta halittar da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kana rasulullah idza masha ka annahu yatahaddaru min sababin annabi in yana tafiya kamar mai gangarwa da kan tudu kaga mai gangarwa ta gado ba zai tafiyar takama ba da yanga wanda kake gangara da kan tudu ba magana takama ba magana yanga sannan kuma ba magana ka ka zura a guje sai ka fadi ka fasa baki sauraka annabi yana tafiya shi ba gudu yake ba shi kuma ba tafiya yake ta tinkawo da takama ba kamar yana gangarowa daga tudu kaga wannan sifa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ake faɗa sifatu mashi wannan duk ya shiga cikin kalmar hadisi Shin ya shiga kalmar wa nahwaha da ya faɗa haka nan hammin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya himmatu zai yi wani abu ko da bai yi ba kamar hadisin Abdullahi dan Abbas game da saumin ashu azmin ashura kala in ishtu ila qabil la sumanna tasi'a in Allah ya kai ni baɗi zan yi azumin tara ga wata na Muharram sai Allah ya karɓi ransa kafin baɗin kaga yayi niyya wanda ya shiga cikin hadisi duk da bai yi ba amma ya shiga karkashin hamminsa to kaga wannan haka nan sifa khuluqiyya a faɗi halayen annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai haƙuri ne mai juriya ne mai afuwa ne eh, kaga wannan ɗabi'arsa ake kana khuluquhul qur'an kamar da Aisha take faɗa wannan duk ya shiga karmal wa nahwaha an fahimta da ya kawo misalin kauli fi'ili da takriri sai ce wa nahwaha wa nahwaha din nan zaka shigar da sauran abubuwan da bai ambata ba hakau haka suka aka malamai suka hikaito saboda haka ashe kenan in aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama wata magana sunan ta hadisi in aka jingina masa wani aiki sunan shi hadisi in aka jingina masa wani takriri ya tabbatar da wani abu sunan sa hadisi haka nan idan aka faɗi sifarsa da Allah ya halicce shi da ita sunansa hadisi haka nan idan aka faɗi halayensa saboda haka waɗannan duk ana kiransu hadisi kuma kula cewa sai ya amfani da kalmar udifa bai ce bai ma ƙala nabiyu ko bai ma fa'ala nabiyu sai ce udifa aka jingina saboda jingina wannan tana iya zama tabbatacciya tana iya zama ba tabbatacciya ba a iya cewa manzo Allah ya ce an jingina masa amma kuma wani ya zo ce bai tabbata ba saboda haka bai hana a kira shi hadisi ko da an ce bai tabbata ba dan wani kansa da daure a ce ya za a ce hadisi kuma a ce ƙarya hadisi hadisi ba magana manzo Allah ba eh to ya za a ce ƙarya manzo Allah ne ya ƙarya a kalmar hadisi duk abin da aka jingina manzo Allah zai iya zama gaskiya zai iya zama ba gaskiya ba amma dai sunan shi hadisi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man haddatha anni hadisan yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibain kaga sai ya kirawo hadisin ƙarya sai ya kira shi hadisi man haddasa anni hadisan wanda ya faɗi wani hadisi daga wajena yura annahu kadhib da malamai suke ganin ƙarya ne amma do da haka ya rufe ido kawai ya rika faɗa fa huwa adul kazibain da shi aka hada aka hada baki aka yi ƙarya an gane ko sai ya ce waƙila ana yana kawo ra'ayin wasu malaman fannin ilimin hadisi din la yahtasu bil marfu'i kalmar hadisi ba bata takaita akan wanda aka jingina wa manzon Allah kaɗai ba shine marfu'i wato kalmar hadisi ba bata takaita akan abinda aka ce manzon Allah ne ya faɗa ko ya aikata ko ya tabbatar ba bal banda wannan ma ja'a lil mawqufi an yi amfani da wannan kalmar hadisi ga hadisin da yake mawqufi ne maganar sahabi ne ko aikin sahabi wal maqtu'i da maganar da take ta tabi'i ce ko aikin tabi'i wato kalmar hadisi wancan ra'ayin farko sun ce ba a amfani da kalmar hadisi sai idan abin nan an jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a'a bai takaita akan wannan ba har ma abin da aka ce sahabi ne ya faɗa ko ya aikata shi ma ana iya bashi wannan sunan hadisi an fahimta ko a ce a zo a wani hadisi abdullahi dan abbas ya ce kaga ba a ce maza Allah ya ce amma an kira shi hadisi suka ce hatta bi ima ya ce masa hadisi wannan dai a ƙoƙarin bayanin dai kalmar hadisi din a ina ake amfani da ita ana amfani da ita ne kawai akan abin da aka jingina manzo Allah ko ko har sahabbai da tabi'ai ma du'a iya wasu ka ce haka wasu ka ce a'a ana yin haka abin da yake nuna maka dai anan shine an yi amfani da ita anan an yi amfani da ita anan in kaga an yi amfani da ita akan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko aikin sa wannan shine maganar da wasu malamai suka faɗa in kaga wasu sun ketara har sun kai ga jinginawa sahabbai da tabi'ai kalmar hadisi hadisi shi ma wannan an faɗa an fahimta ko fa huwa ala hadha muradiful khabar a bisa ra'ayin nan na biyu kalmar hadisi kenan tana daidai da kalmar khabar an gane ko kalmar hadisi tana daidai da kalmar khabar kalmar khabar tana nufin dukkan labari labarin nan an jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan aka ce kalmar hadisi ma ta kunshi maganar da aka jingina wani manzon Allah to kaga da khabar da hadisi sun zama ma'anar su daya an fahimta tunda daman kalmar khabar an san cewa ta kunshi maganar manzon Allah da maganar wani manzon Allah ma udayfa lin nabi wa ila ghairihi to sai aka ce al ma bai tsaya ga marfu'i ba bal ja'a lil mawqufi wal maqtu'i to in haka ne kalmar hadisi kenan muradifun tayi daidai da kalmar khabar an gane wa shaharu ridf al hadisi wal asar ko wa shaharu shumul hadain al asar kace ko anusata wa shaharu ridfa ridf al hadisi wal asar ay taraduf al hadisi wal asar wato da yawa kuma daga cikin malamai suka ce mashhuri abinda yake mashhuri shine da kalmar hadisi da kalmar asar duk ma'ana ɗaya. in aka ce hadisi aka ce asar ana nufin abu ɗaya ja'a fil asari ja'a fil hadisi duk abu daya ake nufi malamai wasu malamai suka ce wannan shine mashhuri duk da cewa wasu sun takaita hadisi ga maganar annabi asar kuma suka ce maganar sahabbai da tabi'ai in aka ce asar ana nufin maganar sahabi ko tabi'i shi yasa zaka ga wasu malaman sun bambance tsakanin al'athar da abin da yake maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar baihaqi da ya rubuta littafin sa ma'rifatus sunani wal athar ma'rifatus sunani wal athar kaga as-sunan yana nufin abin da aka jingina manzon Allah to al-athar fa shi ma yana nufin abin da aka jingina manzon Allah ya zama yayi maimai kenan al-athar kuma yana nufin abin da aka jingina wa sahabbai da tabi'ai kaga anan yayi kalmar al-athar ya amfani da ita akan maganar da ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kalmar sunan ita ya zaba ya jin yayi amfani da ita wajen tantance maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ka dauko littafin at-tahawi Abu Ja'far at-tahawi ya eh, littafi sunan shi bayanu mushkilil asar ko bayanu ma'anil asar littafai biyu ne bayanu ma'anil asar in ka koma ciki sai kaga hadisai ne na manzo Allah yake kawowa wanda ba a fahimci ma'anarsu ba yake kokarin bayanin ma'anoninsu ko kuma littafin sa bayanu mushkilil asar hadisai ne yake kawowa waɗanda aka samu wasu hadisai wanda a zahiri suke nuna akwai matsala kamar sun yi karo a zahiri sai yayi bayanin kowane hadisi ga inda ya sa gaba kaga ya kirawo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan mai al-athar athar jam'u asar an fahimta kaga anan bai rarrabe ba tsakanin asar da da hadisi hadisi anan ba al athar anan sa hadisi saboda kaga ba za ka samu matsala ba in kasancewa malamai sun yi amfani da wannan anan sun yi amfani da wannan anan ba ka ce to ya haka ya haka ba duk an yi an fahimta shine ma'anar bayanin mustalah din to bayan ya yi wannan kun ga wannan duk ƙari ne akan abin nan matashiyar haddul hadisi wa aksamuhu ce, haddul hadisi wa aksamuhu hadisi mai hadisi ya yi mana tarifin sai kuma ya kawo mana aksamuhu shi nan wal na qasamu amma ciki ya yi mana bayanin isnadi me isnadi me watani wanda kuma duk baya cikin abin da ya ce zai faɗa wal na qasamu hadhihi sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan wal aktharuna diyawa daga cikin malamai sun karkasa waɗannan sunnonin wato waɗannan hadisan sun karkasa su zuwa me ila sahihin wa da'ifin wa hasan akwai hadisi sahihi akwai hadisi da'ifi akwai hadisi hasan to nan yana daga cikin idafat ƙare-ƙare na na, na suyuɗi al'iraki ya kawo irin wannan baitin amma shi ba wal aksaru ne ya ce ba cewa wa ahlu hadha sha'ni qassamu sunan wa ahlu hadha sha'ni qassamu sunan ila sahihin wa zaifin wa hasan suyudi kuma sai ce wal aktharuna qassamu hadha sunan akwai bambanci ko babu wa ahlu hadha sha'ni mazowa wannan sha'ani wannan harka yana nufin wa malaman hadisi suyudi kuma ce wal aksaruna da yawa daga malaman hadisi qassamu hadis sunan sun rarraba wannan sunna wato hadisi ila sahihin wa dhaifin wa hasan bambancin su anan kalmar da iraki ya amfani da ita zaka fahimci kamar ijma'i akai kamar duk wani malami da yake wannan harkar ya raba sunna zuwa ga sahihin wa da'ihin wa hasan amma maganar suyudi za ta nuna maka ba duka bane amma mafi yawa sun tafi akan karkasawar kun ga wannan shine abinda irin kare da da suyudi a alfiyarsa yace wal aktharuna qasamu hadhihi sunan ila sahihin wa da'ihin wa hasan wato da yawa daga cikin malamai sun kasa hadisi gida uku akwai hadisi sahihi akwai hadisi da'ifi akwai hadisi hasan wannan kashe-kashen kusan wanda ya fito da su ya bayyana su ya wato watsa su cikin fagen ilimin hadisi shine tirmizi gabanin tirmizi ana amfani da kalmar hasan amma ba da ma'anar istilah ba ba da ma'anar da aka bata daga ƙarshe ba sukan ce haza hadithun hasan kamar yadda imam malik yake gaya wa abdullahi bin wahab lokacin da ya kawo masa hadisun laqit ibn sabira wanda yake magana akan tsitsifa yan yatsu sai ya ce eh haza hadithun hasan amma ba yana nufin hasan da ta'arifin da zamu zo mu karanta nan gaba ba ma'ana hasan hadisi ne mai kyau kamar da shi kai wannan hadisi yana da kyau amma ba wai kana nufin ya hau kan wannan ta'arifi ba shi yasa zamu ga wani hadisin a cikin sahih bukhari da muslim wato hadisi muttafaqun alaihi amma shafi'i ya ce hadha hadisun hasan an gane ku kaga anan kalmar hasan bi ma'ana lugawi ma'anarta ta luga abinda ka gani ya maka kyau ka ce masa hasan da wannan ma'anar kawai suka yi amfani da hasan yasa za ga sun faɗa akan hadisi sahihi ma wani ma asahhu sahih amma su ce masa hasan don haka kalmar Hassan ɗin ana amfani da ita a da can kai akwai ma inda wasu kai amfani da kalmar Hassan a hadisai gara'id. irin baƙin hadisan nan da ba su da wata hanya sai kwara ɗaya amma kasa gano ina ta yaya aka samu su kamar lokacin da ake cewa Yahya ibn Ma'in ko Shu'ba ya cewa Shu'ba me yasa ka kaura cewa hadisin ubaidullahi al-Arzami me yasa baka gashi kuma hadisansa Hassana. sai yace min husni husniha farartu ken nata na gani na guje mata wato kun san malaman hadisi suna son su ga wani hadisin da ba kowa ne ya san shi ba su zama da in sun shigo da'irar muzakara suka jeho hadisin kowa ya zara ido bai taɓa karanta wani hadisin ba suna jin daɗi su yi haka to kaga irin wanda suka ga aka gaina da waɗannan hadisan ma'ana yayi yawo kenan ya shiga lungu lungu kauye kauye gari gari ya ji ya ji malamai saboda haka ya shigo cikin sa'annin sa kawayen ɗaban abokansa ya faɗi ilimin da basu je sun nemo kamar sa ba kaga shi ƙara masa matsayi zai yi kuma ɗaliban ilimi za su rika dafifi a kofar gidansa suna so su je su ba wanda wanda za su ji wannan hadisan sai abunsa to ubaidullah al-arzumi wani mutum ne wanda yake matruk saboda raunin sa kaga ashe zai yi ta kawo abubuwa wanda suke gara'ib baki amma ba wai masu kirki ba to shine sai ake gaya wa shu'uba cewa wannan malamin fa hadisansa kyawawa ne fa sai ya ce aikin da gani na guje musu to ka kalmar Hassan ta zo ba a hadisan da ba ma masu masu kyau ba to tirmizi shi ya fara kawo kalmar hasan har ya mata ta'arifi a ƙarshen littafinsa ko in ce a cikin littafinsa al-ilal sagir wanda yake ƙarshen sunan ɗinsa ƙarshen jami'ar tirmizi sannan daga baya malamai suka ɗauka aka ci gaba da bayani farkon wanda ya kawo ta'arifin su uku din a jere ya kawo yace hadisi sun kasu uku shine shine al-Khattabi Abu Sulaiman al-Khattabi a cikin sharhin sa da yayi wa littafin Abu Dawud Ma'alimus Sunan a anan ya fara kawo hadisai yace hadisi sun kasu gida uku sahihi ga ta'rifin sa ga ta'rifin sa hasan hasan ga ta'rifin sa to daga nan kuma malamai suka dauka aka ci gaba da tafiya akan wannan a zamanin su Imam Ahmad su Yahya ibn Ma'in su Abu Zur'a su Abu Hatim hadisi biyu ne kawai suke kasashe daga hadisi sahih sai hadisin da yake dhaif in suka ce da'if wannan ba magana in suka ce sahihi to alhasan wasu malamai suka ce yana shiga akhir maratib sahih Karshen martaba ta hadisi sahihi ita ce martabar hasan ita ce malamai daga baya baya suka zo suna ce musu hasan wato aka ɗauko matakin hadisi sahihi kamar yadda ka san jarabawa aka yi jarabawa akwai wanda yake samun distinction akwai wanda yake samun credit akwai wanda yake samun fast ma ko shi ne na karshe. akwai mai merit akwai mai fast to wanda zai samu 100 bisa 100 ko casa'in kaga wannan ya samu mumtaz ko wanda zai samu kasa da haka ya samu jayyid jidda wanda zai samu kasa da jayyid jidda ya samu jayyid ya samu maqbul to maqbul dai kaga dai shi ma ba abu ba fallasa zai wuce ba za a liƙe sunan shi ba cikin waɗanda aka wanda suka faɗi suka sha ƙasa ya dai samu ya haye gadar amma dai da kyar to suka ce hadisi hasan shine wanda yake nan wannan wannan ajin wanda dan abu kadan zai iya rubuto da shi ƙasa ya fada cikin da'ifi saboda haka suka ce akhiru maratib sahih ita ce awwal maratib hasan sannan awwal maratib da'if kuma shine martabatul hasan shine a'la maratib hasan abin nan eh, shine a'la maratib hasan to daga nan abin ya ci gaba da tafiya har zuwa yau shi yasa kaga da suyudi yazo bai ce wa alu hadha sha'an ba sai ce wal aktharuna qasamu hadhihi sunan aha mije ما انتقدوا فضل الصلاة ردها به وكم إمام جنها والنووي ردها في التقريب ظنا به وصبره تصويب وليس شرطا هو ما شرى رواية اثنين فصائدا صائدا هكذا تنوين to ne sai ya shigo a hadisi sahihi ne farkon nau'i na ilimin hadisi nau'i na farko alhadisu sahih wasu na gabatar da shi saboda falalarsa da martabarsa shahadus sahihi musnadun bi waslihi bi naqli adlin dhabitin an mislihi walam yakun shazza wala mu'allala iyanan ta'arifin ya kare kamar yadda muka ce ya kawo shi a baiti ɗaya da rabi sabanin al-iraqi da ya kawo shi a baiti biyu kaga an samu ijaz haddu sahihi musnadun bi waslihi haddu sahihi ta'arifin hadisi sahihi a gurin malaman hadisi tunda kalmar as-sahihu a gurin malaman lugha tana nufin diddu saqib abinda yake lafiyayye to idan malaman hadisi kuma suka ce sahihi suna nufin musnadun hadisi ne da aka jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine ma'anar musnadun musnadun ay marfu'un ila annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake kira aljins a ta'rifi abinda zai zo gabansa sa wasul abinda ne bi waslihi tare da sadar da isnadinsa isnadin sai zama muttasili kowa ya ji daga malaminsa binaqli adlin ta hanyar ruwayar mutumin da yake adali babitin mai kiyaye iliminsa an mislihi daga wani irinsa mai irin sifarsa walam yakun shazza bai kuma zama wanda yake bara gurbi ba wala mu'allala bai zama kuma mai illa ba wannan shine hadisi sahihi idan muka duba za mu ga ya kunshi wasu sharuɗa da dole a sami wasu kuma dole ne a kore wasu na farko dole a samu hadisin na ya zama mausulun ne musnad ya zamana an jingina shi zuwa ga adam sallallahu alaihi wasallama hadisin da aka jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai zama sahihi ba sai ya zama mausulun mausulun shi muttasilun ana nufin muttasilun wanda sanadinsa bai katse ba ba a samu gibi a cikin salsalar mazajensa ba wato kowa da ya ce annabi ya ce kaza sai da ya ji daga malaminsa kowa sai da ya ji daga malaminsa har zuwa kan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka in aka ce ga hadisi sai bukhari ya ruwaito to da tun daga kan bukhari <coughs> za a fara bincike sai an tabbatar kowa dinnan da ya ce ya hadisin nan yana da ruwayar ba jita-jita ba ba kuma wani ne ya ji ba ya gaya masa kuma bai gaya mana wanda ya gaya masa ba dole a same shi ne salsalarsa ta cika an fahimta ko wannan shine muttasilun wato kowa ya ji daga malaminsa to wannan sharadi ɗaya ne daga cikin sharuɗa ɗaya kenan kowa aka bi daki daki ya ji sannan kuma binaqli adlin wanda ya kawo ruwaya da zama adali ya zama mutum ne adali wane ne mutum adali wasu malamai suna cewa mutumin da yake da wata malaka wato wata ɗabi'a wata sifa wacce za ta sa shi tsoron Allah ko da yaushe wato malakatun tahmilu sahiba ala taqwa Allah malaka ce da shi wata sifa ce wacce take sa shi tsoron Allah tace shine adalci to gaskiya wannan ta'rifin muntakat in ka ce malaka don abin da ka ce wa mutum yana da shi malaka ne ko hay'atun nafsaniya da wasu na fassara malaka din da ita malaka din hay'a ce nafsaniya to don abin da aka ce hay'a ce nafsaniya to ɗabi'a ce da ba za ka iya raba kanka da ita ba kamar misali tsoron Allah mala'iku malaka ce su a gudu ba za su taɓa saba wa Allah ba su ba zai yi wa la ya asuna Allah ma amara wa ya falo da ma yi umaru wani ɗabi'a ce ta ta mala'iku ko ɗabi'a ta ma'asumi wanda ya samu isma daga ubangiji to ba a cewa dukkan wani mutum ba zai zama adali ba sai ya zama masumi. in haka in haka ne ake nufi da adali kaga babu adali kenan domin waye ma'asumin to da zaka ce gashi nan shine ma'asumi don haka shine adali kaga babu adali kenan kuma gashi a cikin alqur'ani a shari'a an hada an sa mana sharuɗa a wasu abubuwa cewa musa adali wa shahidu zawai adalin minkum Allah ya ce cewa musa adali su shaida musa adali su shaida idan kuma zan ba adalan to suwa za mu sa kenan Allah ka ce musa adali ko mu gan su ba to shi yasa wasu malamai suka ce a da tarihi da ake na adala to yayi yayi tsauri in aka ɗauke shi a haka to adalar za ta zama ma'anarta Isma. kuma har yanzu wasu suna adala wannan kallon ce adali ne sai su ɗauka mutum masumi ne aka ce ai ya taɓa laifi ko ma da ya tuba sai ka ji ana to kaga an taɓa samun shi da laifi kaza ko ma da ya tuba wanda kuma wannan baya kore adala wato samun mutum ya yi laifi wani lokaci baya fitar da shi daga safin adalai shi yasa zamu ga imamu shafi'i da ya tashi tarifin adali sai ya ce shi ne wanda yawa yawaicin aikinsa man yakunu ghalibu ahwalihi ta'atallah zawa yawaicin lokutansa a cikin da'a yake ba a cikin saban Allah wato ko da za a samu a wani lokaci ya saɓa wa Allah wannan ba shi shine halinsa ba ba ɗabi'arsa ba ce abin nan fusga ne da tsikari na shaidan wanda zai iya samun masu tsoron Allah wato an ce mutum mai tsoron Allah ne ba wai yana nufin baya baya saba Allah ba zai yi wata rana shedan ya ya dan sa shi ya saki layi ko yayi wata ƙarya dai haka kuma daga bata dame shi an gane to ba za a zo a ce aya ah, shi kenan yanzu kai ka zama fasiki a'a Allah ta innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum mubsirun kaga ashe almuttaquna yamassuhum ahyana ta'ifun min ash-shaytan wani lokaci shaytan yana iya shafar su samu dan zamewa wanda Allah yake cewa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون كاغانا سفر وهي تشيكي الله كيف متقون أعدت للمتقين الذين masu tsoron Allah ne yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghayza wal 'afina 'anil nas masu haɗe hushin su masu yin afwa wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa sai ce walladina idza fahishatan ashe kaga muttaqi zai iya yin wani abu da yake na saban Allah aw zalamu anfusahum zakarullah suna Allah safaru li dhunubihim su nemi Allah yafe musu laifin su wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai yafe zunubi sai Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba za su doge ba akan aikin su suna sani ashe kaga ba a cewa shi adali shi ne wanda baya bai taba saban Allah ba ko kuma zai taba saban Allah ba in aka faɗa haka to an ce ba adali abinda ake duba shi ne a 80% na rayuwarsa da wuya ka ga cewa ya ya abin amma bai hana a matsayinsa na mutum wata rana ya wani abin da yake ba shari'a ta saba cikin sahabbai ana samu irin wannan to kaga in har an samu a cikin sahabbai kaga wanda za su zo bayan su min babu aula a samu to a samu mutumin da yake adali ne sannan ya zama zabit wanda ita ce sifa ta uku ya zama zabit abinda ake nufi da zabit shine mai kiyaye iliminsa ko da ya kiyaye iliminsa ta hanyar ya haddace idan ya ji ya haddace abinda ya ji duk sanda aka tabo shi zai iya zai iya sakin abinda ya ji da an taba shi zai faɗi abinda ya ji wanda shine zabitu sadrin ce zabtu sadr shine ka kiyaye abinda ka ji ta yadda za ka iya dawo da abin duk sanda aka tambaye ka Shi a isbatu ma sami'ahu ko hifzu ma sami'ahu fi sadrihi ya yatamakkanu min istihdarihi mata sha'a ya tabbatar da abin da ya ji a kirjinsa sanda ya so ya dawo da shi zai iya wannan ne zabi sadr wannan ba su da yawa ko a can ma ba kowa ne zabi sadr ba sai ɗaiɗaiku babu kitab shine wanda idan ya ji ya rubuta a littafinsa zai kiyaye littafin ba zai bar littafin ba kowa da kowa na ɗauka har aje a shigar masa da wani abin da ba shi ya rubuta ba kuma daga baya ya yana karanta wa mutane alhalin baya cikin baya cikin abin da ya ji to idan ya zama mai kiyaye littafin sa ne in ya ji ya rubuta ya yi je ya yi muraja'a ya gyara kurakuran da ya yi to ya ɓoye littafin sai idan an nemi ya karantar ya ɗauko littafin ya karanta wa mutane abin da ya ji ya kiyaye to wannan shine zabtu kitab shine ake cewa zabtu kitab yawa yawancin masu ruwaya haka suke akwai wanda suke sakaci za su ji abu amma kuma za su kula da littafin ba har a samu su zo su rika dan kare kare a ciki musamman in ya haɗu da wani mugu da yake so ya bata masa ilimin sa yana so ya bata masa ilimin sa a daina sauraron sa sai ya zo ya dauki wani abin da tawada sai dan rarraba wasu kalmomi a cikin hadisan da ya zo yana faɗa abokansa da suka ji hadisan tare da shi sai su ce a ah, mu malam fa da ya faɗa hadisan nan ba wannan ƙarin ko ba a je ya ƙara ci kai wannan kai mutumin nan ba akwai magana a kansa shikenan sai a sa masa x shikenan sai a sai a cancel din sa a soke shi shikenan ya tashi daga aiki ba wanda zai ƙara zuwa ya nema hadisi abun sa duk iya ilimin da ya sha da ya abin da an bata masa shi to akwai masu mugunta da suke yi ma wasu irin wannan kamar Sufyan ibn Waqi' waki ibn al-jarrah babban malami yana dansa sufyan da ya tarbiyance shi akan ilimi to sufyan yana da wani warra kamar sakataren sa ne da yake rubuta masa hadisansa in ya jiyo shi yake rubuta masa hadisansa ko yake masa naskhi wato kwafi din wasu littafai na malami to in ya tashi sai ya rika ƙara wasu abubuwa da ba sa cikin hadisin shi wannan malami sai ya zo yana faɗa sai sauran malamai masana sai su rika jin ƙarin wasu kalmomi a cikin hadisinsa da ba da ba sa cikin asalin hadisin ko su rika jin wasu hadisan da ba sa cikin ruwayarsa amma gashi an ce ya ruwaito su to shine aka samu su Abu Hatim da Abu Zur'a suka je suka samu shi Sufyan eh, dan wake suka ce da shi kaga mai maka rubutun nan sakataren nan naka mugu ne yana maka kare-kare ya kamata ka san yadda za ka ɗau mataki sai ya ce a wannan ku dai an zo an gaya muku wata magana ba haka take ba ya amince masa karshe dai malamai suka tattara suka watsar har gobe idan ya shigo cikin isladi isnadin ya tashi daga aiki kaga waye ya tuce shi wannan sakataren nashi akwai abdullahi ibn salih katibul katibul lais shi kuma abin da ya cuce shi wani mugu makoci Allah ya jarrabe shi da shi makocin nan nashi ya iya kwaikwayon rubutunsa wato wato in yayi rubutu ba da za a yi ka iya tantancewa cewa wannan rubutun abdullahi bin salih ne ko rubutun makocinsa ne to sai ya zama shi makocin cikin dare sai dau takardu sai rubuta hadisai da irin rubutun abdullahi bin salih sai je wata katanga tsakiyar gidansa shi kuma da sabon ita sai ɗauka ko yara ne suka fito masa da da ko iska ce sai ya tattara eh, ɗanyen mita haka ya mai da kayansa ya hada gobe ya zo yana karanta mutane a ah, to wannan ina ya samu wannan hadisan tunda akwai waɗanda suna nan suna sa ido karshe shi ma wanda ya cutar da shi to kaga wannan bai da zabtu kitab shi yasa ake sharɗanta mai hadisi sahihi dole ya zama ko zabitu sadrin ne ko zabitu kitab ne ni na kashe wayata dan Allah kowa ya kashe dan Allah a wannan shine sharadi na uku an mislihi kuma shi ma ya ruwaito hadisi daga wani kamarsa ka san wata kawai kuma za a kashe ta sai ta yi karaji na gaba da Allah za a shigo ko da ka shigo kafin fara darasi ka dan daure ka ba wa masu bugo maka waya hakuri ka kashe idan mun tashi sai ka kunna saboda ana daukan hankalinmu to wannan dai shine ake nufi da dabtu sadr da dabtu kitab to an mislihi ya ruwaito da wani daga wani irinsa shi ma mai irin sa wannan dai karin bayani ne amma baya cikin baya cikin sharuɗa tunda in dai aka ce sai ya zama mai sifa kaza kaga ana nufin duka hadisin duka isnadin ba sai an ce an mislihi ba to amma dai dan a kara fito da abin sosai baro baro maka gwari gwari sai Sharaɗi na hudu walam yakun shazza kai ya zama shazun ne kai ya zama hadisi shaz hadisi shaz shine hadisin da mutum amintacce ne ya ruwaito shi amma kuma sai ya saba ba mutumin da ya fi shi zama amintacce ko mutum ɗaya ne ya ruwaito shi ya saba wa mutane da yawa to wanda shi suke kira hadisi hadisi shaz bayanin sa yana cikin musalahu yana da tsawo mu'allal shine wanda yake da wata illa wacce za ta zubar da hadisin amma a ɓoye take ba kowa zai gane ba idan da zaka karanta isnadin tiryan tiryan tiryan har ƙarshe haka kawai ba za ka gano illar ba sai idan ka bi dukkan hanyoyin hadisin da ruwayoyinsa da isnadinsa a cikin littattafai daban-daban ka har haɗa ka gwaba ka tattara ka sa ido ka kalle shi sosai to sai ka gano ashe wani ɗin nan a nan ya kuskure duk da yadda yake babban malami to wannan shine suke kira illa qadiha wasu malamai suna cewa illa ta kunshi shuzuz shi ma shuzuz illa ne saboda haka in aka ce kai ya zama mai illa to an kore shuzuz ba sai an kara ambatan shuzuz ba don haka sai su ce sharuɗan hudu ne gaskiya ba biyar ba maimakon biyar da muka gani yanzu an ce ya zama muttasil wato kowa ya ji daga ɗan uwansa sinadar ya zama muttasili an ce ya zama rawin ya zama adali an ce ya zama zabiti an ce kada ya zama shazi kada kuma ya zama mai illa kaga biyar to suka ce a'a ba biyar bane hudu ne gaskiya saboda da shazi da mu'allal abu ɗaya ne shaz da mu'allal abu ɗaya ne domin in aka ce illa to shuzuz ma illa ne saboda haka ba sai an ambace shi ba wannan magana ita ce ta firin jayi duk da wacce ita kuma ita fi shahara wato ta farkon da ya faɗa ita ta fi shahara amma a haɗe shuzuz da illa abu ɗaya wannan shi yafi shi yafi zama ingantacce to wannan shine hadisi sahihi to kaga in ka duba sai kaga cewa dukkan wani hadisin da ya rasa ɗaya daga cikin sharuɗan nan to ya shiga ƙarƙashin hadisin da ba sahihi ba wato kamar hadisi munqati mu'allaqi ko hadisi munqati ko hadisi mu'dali ko hadisi mursal duk waɗannan ba za a kira shi ko hadisi da ake da yake da tadlisi mudallas duk wannan ba zai shiga cikin hadisi sahihi ba saboda ya rasa ittisalus sanad haka nan hadisin da wani fasiki ya ruwaito ko wani mugaffali wani wawa sakarai ya ruwaito kaga shi ma da ya fita daga cikin sahihi domin ya rasa sifar adl adala da zabti haka nan hadisin da ya zama da illa a cikin sa ko da zahirin isnadin sa yana da kyau amma a karkashin a kasa akwai illa shi ma wannan ba zai shiga karkashin hadisi sahihi ba to sannan sai ce wal hukumu bis sihhati wad da'fi ala zahirihi lal qat'i al hukmu bis sihhati wad da'fi ala zahirihi yace hukunci aiwa hadisi hukunci da cewa sahihi ne ko da'ifi ne ala zahirihi ana yin hukunci ne a bisa zahirin abin da aka gani lal qat'i ba ana nufin tabbas tilas haka abin yake ba za a iya yin hukuncin kuma daga baya a gane ba haka yake ba an gane zahirin abin aka kalla aka yi hukunci amma ba ana nufin tabbas tilas ko an ki ko an so haka abin zai dore ba za a iya samun canji illa ma hawa kitabu muslimin sai dai hadisan da littafin muslim ya kunsa awil ju'fi ko littafin ju'fi shine bukhari waɗannan su kai tsaye kace sahihai ne kuma kana nufin haka ɗin kuma abin ba zai tashi ba an gane ko wato abin da yake faɗa a nan lokacin da muka ce wannan hadisi sahihi ne abin da muka yi izina da shi shi ne binciken da muka yi akan sanadin nan da muka ce sharuɗɗan nan da muka faɗa muka ga cewa sharuɗɗan nan sun cika tsaf-tsaf ba matsala sai mu ce to wannan hadisi sahihi ne wannan shine zahirul amri kuma Allah bai kallafa mana sama da haka ba iya abinda aka dora mana kenan mu tsaya mu bincika mu yi bincike in muka yi bincike na kalaile cewa muka ga cewa a sharuɗan nan sun cika shikenan mu ce sahihi wannan ba zai hana daga baya wani ya zo ya yi tsara garfafa bincike da ya fi namun zurfi ba sai ya gano wata illar da da mu buganta ba sai ya ce a an manta a guri kaza sharadi ya kare ba mu kula ba an gane idan ka ce hukuncin farko bai tashi wannan kuma ya zo na biyu to za a samu hukunci guda biyu dukkan su katsiyai ne kuma sun ci karo da juna wal qatsiyatu la tata'arad dukkan abin da aka ce katsi ne ba zanni ba to ba zai samu ta'arudi ba wannan shine abin da hankali yake nunawa a hankalce ba za ka ce ga wani zaune ba kuma ka ce gashi tsaye ya za a yi zaune kuma tsaye ko dai tsayen yake ko zaunen yake amma zaune yake tsaye yake wannan ba zai yiwu ba ko ka ce ga wani mace ga wani rayayye shi kadai ko ka ce ga wani baki fari wannan sune naqidani la yajtami'ani dole a dau daya a bad daya to haka nan bai yiwa ka ce ga wannan hukuncin sa da ya kawo bai tashi wancan ma ga nashi ya kawo hukuncin sa bai tashi kuma akan abu daya kuma hukuncin masu karo da juna ba zai yiwu ba an gane ko wannan shine abinda wannan gabar take nufi idan wani ya ce hadisi sahihi wani kuma ya ce a'a ba sahihi ba ne ɗayansu dole zai zama daidai ne ɗaya ya zama kuskure ya danganta da fi kawo dalili cikin su shi yasa ce lokacin da muka ce hannan hadisi sahihi ne ala zahirihi ne muka yi hukunci lal ba muna nufin hukuncin ya zo kenan kuma har abada har gurin Allah haka yake ba zai iya tashi shi yasa zaka wani malami ya zo ya yi wani malami gyara an gane wani ya zo ya ce hadisi kaza da ifi ne wani kuma ya zo ya yi bincike ya yi bincike sai ya gano wata hanya wani isnadi da wancan bai gan shi ba sai ce akwai wani isnadi a cikin sunan bai baihaqi kai baka kawo shi ba isnadin ko mai kyau ne saura kai marasa kyan ka gani kai hukunci wani kowa ya ga mai kyan kaga ashe lokacin da ka ce za'ifi ba kana nufin hukuncin ba zai tashi ba akwai hadisai da albani ya ce sahihai ne wasu sun riga sun za'a fasu sun riga shi da shekara ɗaruruwa shi kuma daga baya zo ce sahihai ne akwai wanda zai ce za'ifai ne alhalin wasu kuma tuni sun ce sahihai ne to wannan duk yana tafiya ne akan waye fi hujja kawai waye fi hujja shi yasa in ba ka da ilimin abin dole ka tambayi wanda suka sani shi yasa ku ga yawanci mu ɗaliban ilimi dole mu tsaya akan aikin da magabata suka yi tunda mu ba za mu iya yin sama da nasu ba sai ga wani durara gefensa ba zai wuce silsila sahiha da ifa irwaul galil ba don da ya tafi ce a silsila a sahiha an ce saboda iya abin da zai iya kenan in ya karyata to ina nashi kai bincike kai ka bi ka bi sallala ka bi diddigi ko ko a kawai san zuciya ne kawai dan dai ka ci mutunci ka ce ƙarya albani ko gaskiya a'a in ka ce ƙarya yayi to sai ka kawo dalili a gagu kaza gagu kaza gagu kaza abu ne na ilimi ba wai kawai da ka ake yinsa ba shi ma ba kawai ya zo ya zauna ya shaki iska kawai ya rika faɗa abu ba ko ya rika rubuta kawai yana watsowa a'a tsayawa yana ta bincike ba ji ba gani ba dare ba rana baya ci ya cika cikinsa ya zo ya ta a gurin karatu saboda ka tsayawa ya bincike to kai ma in ka tsaya kai irin nashi to kaga za ka kawo mana hujjoji to haka ake yi a duniyar ilimi ba a san irin wannan ragabza din kawai mutum ya shaƙi iska ce ƙarya yake yi kawai to haka ne ai kowa ma shike nan, abin sai zama da ci barkatai kalmar ƙarya yake yi ta kagar kowa ba za ta gagara dan kama a gida in ya rika da rashin da shakiyanci zai iya cewa baba ƙarya kake kalma ce da ba ta gagar kowa ba amma kawo dalilai qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin haka kawo dalilai